واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت شقباء ذكرت اللتاف بلوغ المرام إن شاء الله daga kan hadisi na 325 muna cikin babu sifati salati wannan darasi yana karantar da mu hukuncin alkunut a sallah wa an anas ibn malik an karbo daga anas yana nufin anas ibn malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منظم الله قناة شهرا ياي القنود نوتا قدا بعد الركوع باين أبوا دقى ركوع يدعو على أحياء ينا الدؤر هلكه ala ahya'in akan wani tsatso min ahya'il arab daga kabilar larabawa a littafin lissanin arab mujalladi na hudu 4,295 da larabci idan aka ce alhayu ana nufin alwahidu min ahya'il arab alhayu mufradi jam'unsa shine الأحياء والحي البطن من بطون العرب ساتون العرب وشئك كرنسة الحي الإمام الأظهرية الحي من أحياء العرب يقو على بني أب كفروا أم قلوا waɗanda suka haɗa uba guda idan jama'a sun haɗa uba guda to waɗannan ana kiransu hayyun don haka yasa da larabci aka kan ji ana cewa banu wani banu hashim saboda sun hada uba da hashimu idan aka ce banu sulaim wato waɗanda suka fito daga ƙarƙashin sulaim komi yawansu kuma komi ƙanƙanta wannan tsari na larabawa anas bin malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wata guda yana alkunut bayan dagowa daga ruku'u yana addu'ar halaka addu'ar halaka ita ce ake nufi da addu'a'u ala ahya'in da an ce addu'a'u li ahya'in da ya zama addu'a ce ta rahama addu'a'u alaihim yana nufin addu'ar halaka a kansu don haka yasa kaji ana cewa alqur'anu hujjatul laka aw alayka akwai bambanci tsakanin laka da alayka idan aka ce addu'a'u alaihim addu'ar halaka a kansu bayan yayi wata guda yana alqunut Anas bin Malik yake thumma tarakahu sannan annabi sallallahu alaihi sallam ya bar alqunut din wato ya bar shi muttafaqun alaihi hadisin an daidaitu a kansa yana nufin al'imamul bukhari ya ruwaito shi yana kitabul juma'ati abuwabul wikiri hadisi na 489 yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'i salati babu istihbabil qunuti fi jami'i salati hadisi na 677 da kuma hadisi na 304 lafazin da ya zo a nan lafazin al'imamu muslim yana cewa yanda hadisin ya zo daga anas bin malik a littafin sahihu muslim inna ma kanata rasulullah fi salati subhi shaharan ba'da ruku'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunut tsawon wata guda ne bayan dagowa daga ruku'u yad'u ala ri'lin wa zakwana yana addu'ar halaka akan tsatson ri'il da kuma tsatson zakwana waɗannan ƙabilu ne guda biyu min banu sulaim zakwan ƙabila ce min bani sulaim hakanan ri'il su ma ƙabila ce na banu sulaim kamar yadda zo a littafin alƙamusul eh, muhit littafin alfairuz abadi shafin ɗaya. yana cewa Allahumma shudud wata'ataka ala mubar Allah ka tsananta musibarka Allah ka tsananta ukubarka akan tsatson mubar Allahumma ja'alha alaihim Allah ka sa ukubanka akan wannan kabila sinina ya zama fari ka sini Yusuf kamar farin da aka yi a zamanin Annabi Yusuf kaga addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma waɗannan kabilu addu'a ce mai tsanani ka duba sharhin hadisin littafin Aunun ma'bud mujalladi ne shida shafin 248 ma'anar wata'ata al'uquba annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma shdud wata'ataka ya Allah ka tsananta uqubarka akan wannan kabila yace waj'alha alaihim ka saka uqubar taka akan wannan kabilan sinina uqubar ta zama fari Allah ka saukar musu da ukubar fari farin mai tsanani kasni yusuf kamar farin da aka yi a zamanin annabi yusuf alaihi salam wato kasni yusufa alqahfu wa hiya sab'u shidad shekaru bakwai masu tsanani kamar yadda Allah ya siffanta su a cikin alqur'ani sab'un shidad haka Allah madaukake ya faɗa shekaru bakwai na fari masu tsanani al-imam al-khattabi yace don haka wannan hadisin na Anas bin Malik fihi dalilun ala anna du'a liqaumin bi asma'ihim don an yi addu'a aka kira sunayen wasu mutane wa asma'a aba'ihim da sunayen iyayensu la yaqta'u salata wannan baya sa sallah ta baci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunayen wasu kabilun kafirai a cikin sallah yana alkunut yana cewa Allah ka tsananta a kan waɗannan kabilu sannan wannan hadisin na Anas bin Malik yana nuna mana cewa anna du'a ala al wa zalama la yusiduha yin addu'a ga kafirai akan kafirai addu'ar halaka akan kafirai da kuma addu'ar halaka akan azzalumai don an yi a cikin sallah la yusiduha wannan baya sa sallan ta baci ko da an kira sunan kafiri abinda al-Imam al ya faɗa kuma haka ne saboda waɗannan sunaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunayen kabilu ne waɗanda a wannan lokacin kafirai wato asalin labarin shine abin da ya auku a ainihin labarin da Anas bin Malik ya bayar labarin yana wata riwaya da take sahihul Bukhari Anas bin Malik yace ba'atha Rasulullahi 70 rajulan akwai wani lokaci da manzon Allah ya ware mutane saba'in daga cikin sahabbansa waɗannan mutane saba'in ɗin zaben su akai zababbu ne masu daraja lihajatin saboda wata bukatarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam na da'awa yuqalu lahum waɗannan mutane guda 70 ana kiransu alqurra'u makaranta ana kiransu makaranta saboda ba su da wata sana'a illa karatu a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inkiyar suke nan makaranta daga cikin sahabban manzon Allah lokacin da manzon Allah ya tura waɗannan mutane 70 saboda matsala ta da'awa fa'araba lahum hayyani min bani sulaim sai aka samu tsatso biyu na kabilar banu sulaim waɗanda suka wato tsare waɗannan sahabai na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum saba'in waɗannan tsatso guda biyu na kabilar banu sulaim su ne ri'ilun da kuma zakwa sunayen su kenan ri'ilun da zakwa sunayen tsatso biyu na kabilar banu wato kabila ɗaya ce amma ya zama tana da kowace kabila ta larabawa tana da rasta za ka samu kabila guda ce amma sai a ce waɗannan sun fito daga 'ya'yan wane waɗannan 'ya'yan wane waɗannan 'ya'yan wane ɗin su ake kira a haya'un a larabci suka tsare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ji anas bin malik inda bi'irin a daidai wata rijiya wannan rijiyar ana kiranta bi'ir ma'una rijiyar ma'una faƙal alƙaunu sai waɗannan jama'a daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ma waɗannan eh, kafiran da suka tsare su suka ce musu wallahi ma iyakum aradna wallahi mu ba mu yi nufin faɗa da ku ba ba mu bar madina mun taho saboda mu yi faɗa da ku ba inna ma nahnu na fi hajatin li rasulillah mu dinnan mutum saba'in zaɓaɓɓu ne waɗanda aka ware ne aka darza daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda wata harka saboda wata bukata ta annabi sallallahu alaihi sallam wanda ya shafi da'awa ba yaƙi ba amma duk da haka waɗannan kafirai ba qataluhum suka kashe waɗannan mutane saba'in din wannan abu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo kwarai Ya yi masa ciwo kwarai fada'a rasulullah alaihim shaharan saboda haka manzon Allah ya dinga addu'ar halaka ga waɗannan kafirai tsawon wata guda in ji anas bin malik shine anas ya ce fadhalika fadhaka bad'ul qunut wannan shine farkon al-qunut shine farkon al-qunut kafin wannan lokaci ba taba yin al-qunut ba daga kan abinda ya auku nan aka yi al-qunut yace wa ma kunna naqnutu da can ba ma yin alqunut kuma wannan abin ya auku ne a watan safar shekara ta hudu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan manzon Allah ya dawo Madina da shekara hudu a watan safar wannan abin ya auku labarin yana da tsawo yana littafan tarihi kusan dukkan littafan tarihi kamar kitabu siratun nabawiyya na ibn hisham juz'i na uku shafin 264 haka nan al-isabatu fi tamyiz as-sahaba mujallad na biyu shafi na 56 al-bidayatu wan nihaya mujallad na hudu shafi na 81 yana tarihin al-imam at-tabari mujalladi na uku shafi na 31 da littafin dalailun nubuwa na na uku shafi na kuma wannan labarin da ana sai bayar wanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram ba shi kadai bane ya ba da labari abu huraira abdullahi bin abbas duka sun ba da labarin abin da ya auku nan an samu hadisansu kuma hadisan sun taho da lafuzza daban-daban za ka same su a cikin sahihul bukhari abuwa bu sifatin salati babu yahwi bi takbiri na yasjud hadisi na 771 hadisi na 961 hadisi na 2774 hadisi na 4284 4322 wato hadisan suna cikin sahih bukhari wurare da yawa hakanan sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'is salati babu istihbab al fi jami'i salati idha nazalat bil muslimina nazila hadisi na 600 da saba'in da hudu da kuma saba'in da biyar kun ga kenan hadisan sahabban nan abu huraira abdullahi bin abbas anas bin Mali duk suna cikin sahihul bukhari suna sahihu muslim kuma da ka same su a sunan abi dawud kitabu salati babul qunuti fi salat hadisi na 1443 musnadul imam ahmad a mujalladi na biyu shafin 470 a sunan al-kubra littafin al-imam bulbai haƙi kitabu salati babul qunut fi salawati inda nuzuli nazila hadisi na 385 da hadisi na 399 da 322 da sahihu ibn hibban hadisi na 972 sunan darimi eh, hadisi na 596 kusan dukkan littafin hadisi sun ba da labarin saboda haka yasa ibn hajar da ya tashi kawo labarin sai ya ba da labarin anas bin malik saboda labarin anas bin malik shine wanda ya fi ya fi wato tattaro bayanai anas bin malik shi ya fara ba labarin shi ya fi wato ba labarin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi ba labarin cikakken yadda abin ya au wannan hadisin yana ɗauke da matsaloli guda biyu matsala ta farko anas bin malik da kansa ya kira abinda da annabi ya a cikin sallah da suna alkunut kun ga kenan wannan sunan na alkunut yana da asali daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gani ba suna bane da aka kirkiro shi daga bayan zamanin manzon Allah la wannan ya gwada cewa tun zamanin sahabbai an san alkunut sunansa kenan don haka yasa ya ce kanata rasulullah kanata anna rasulullahi kanata shaharan ba'da ruku'i manzon Allah yayi alkunut tsawon wata guda bayan dagowa daga ruku inji Anas bin Malik kenan sunan al suna ne wanda yake da dadde tun zamanin sahabbai me ake nufi da al asali a larabci al yana da ma'ana da yawa in ka duba lisanul arab eh, littafin ibn manzur mujallar na goma sha 11 shafin sha al-qamusul muhit shafin biyu yana da ma'ana da yawa a larabci waɗannan littafai sun yi bayanin ma'anar alkunut asali a larabci da kuma yadda ya zo cikin alkur'ani daga cikin ma'anar alkunut akwai al'infaku anil kalam mutum ya yi shiru ya ƙi magana mutum ya yi gum sai a ce alkunut rashin yin magana shi ne alkunut wanda shi ma akwai hujjata cikin alkur'ani kamar yadda ya zo a suratul bakara aya ta 238 zaidu binu arkam mun karanta hadisinsa a cikin bulugun marami a baya ya ce in kunna lanatakallamu fi salati ala ahadin nabi a zamanin annabi mun kasance muna magana a sallah farkon al'amari farkon musulunci idan ana sallah ana zance ana hira har a gama sallah ba matsala yukallimu ahaduna sahibahu daya yayi magana da na gefensa wa bi ciki su dinga tattauna matsalarsu idan an yi ruku'u su yi kuma ana hiran har dai su sujuda a gama sallah. kuma sallar ta yi hatta nazala sai da Allah ya saukar da aya ta 238 ta suratul baqara hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukuti zaid bin arqam yace sai aka yi mana umarni mu yi shiru kaga ya fassara wa qumu lillahi don shine umarnin Allah komo lillahi ku tsaya ga Allah ƙanici na kuna alkunut Zai bin arkam ya fassara abin da ake nufi da ƙanici na wato mu tsaya a sallah bi sukuti muna yin shu. wannan yana sahihul bukhari abwabul amali fi salati babu ma yunha anhu min al fi salati hadisi na 1142 kuma yana sahihu muslim kitabul masajid babu tahrimil kalam fi salati hadisi na 539 kun ga kenan an samu ma'anar alkunut a cikin alkur'ani fassara ta farko fassarar sahabi shine zaid bin arqam babban sahabi ne ya fassara alkunut da cewa shiru ake ne sannan daga cikin fassara ma'anar alkunut akwai tulul qiyam dadewa a tsaye a dade a tsaye shi ma alkunut ne shi ma ya samu hujjar hadisin jabir bin abdullah jabir bin abdullah ya ce su ila rasulullah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal wace sallah ce tafi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tulul qunuti dadewan alqunut wace sallah ce tafi falala sai manzon Allah ya ce dadewan alqunut yana nufin daɗewan tsayuwa ashe daɗewar tsayuwa shi ma ana kiran sa al-qunut hadisin yana sahihu muslim kitabu salatil musafirin wa qasriha babu afdalu salati tulul qunut hadisin 756 da sahihu ibn hibban sunan tirmizi sunan al-baihaqi al-imam an-nawawi a sharhin hadisin hadisin jabir sharh sahih muslim a juz'i na 6 shafin 35 al-imam an-nawawi yace al-muradu bil qunut huna ko da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wace sallah ta fi falala sai manzon Allah ya ce tulul qunuti sallar da take da alqunut mai tsawo shine al-imam an-nawawi ce ma'anar alqunut mai tsawo anan alqiyam shine dadewar tsayuwa idan sallah aka dade a tsaye to sallar ta fi daraja kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa da cewa sallar da ta fi daraja ita ce sallar da aka dade a tsaye wa ya fassara wannan al-imam an-nawawi yace bi ittifaqil ulama'i dukkan malaman suna sun fassara wannan da haka dukkan malaman fi ma alimtu yana cewa a sani na don haka ya sa, mazhabar al-imam shafi'i al shafi'i yana cewa inna tatwil al-qiyam afdalu min kasrati ar-ruku'i was-sujudi ka dade a tsaye a sallah yafi ka yawaita ruku'u da sujuda ka dade a tsaye a sallah ya fi ka yawaita ruku'u da sujuda misali wanda ya daɗe a raka'a biyu ya fi wanda ya yi raka'o'i goma sha biyu ko raka'a goma misali amma bai daɗe ba wannan ya samu a ce awa ɗaya a raka'a biyu raka'a biyu ya musu awa ɗaya wancan kuma raka'a goma ya yi a awa ɗaya al'imamu shafi ya ce wanda ya raka'a biyu a awa ɗaya ya fi daraja saboda wannan amsar da manzon Allah ya bada an tambaye shi wace sallah ta fi daraja manzon Allah bai ce yawan ruku'u da sujuda ba sai yace tulul qunuti wannan hujja ce ta al-Imam Shafi'i babu shakka don haka fassara ta biyu ta al-qunut ita ce dadewar tsayuwa a sallah yana an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar juz'i na 4 shafin 111 sannan daga cikin ma'anar al-qunut har yanzu wanda malamai suka fassara kalmar alkunut yadda ta zo da ma'ana cikin alkur'ani shine biyayya ga Allah alkunut tana nufin biyayya ga Allah daga cikin fassaranta saboda aya ta 35 ta suratul ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal qanitina wal qanitati masu kunuti maza da masu kunuti mata me ake nufi da masu kunuti ana nufin masu biyayya ga Allah maza da masu biyayya ga Allah mata kuma akwai hujja da aya ta 116 ta suratul baqara inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa qalu takhadha Allahu waladan subhanahu ballahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun sun ce Allah ya riki da shine Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi ba gaskiya bane ballahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da ƙasa nashi ne sai ya ce kullum komai yake sama da ƙasa lahu qanitu ne yana biyayya gare shi komi yana kunuti gare shi kullum lahu qanitu me ake nufi da yana ƙunuti gare shi wato komai yana biyayya ga Allah subhanahu ta'ala, kaga an samu fasara ta alkunu da cewa biyayya ga Allah subhanahu ta'ala. sannan daga cikin fassarar akwai al'ibada bautan Allah bautan Allah ana kiransa alƙunud na ya hujja ayar da ta zo ta ƙarshen suratu ta harim aya ta goma sha biyu wa maryam abnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin wa kanat min alqanitin ta kasance cikin masu bautan Allah ita Maryam wato mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam ah, don haka ba shakka kalma ta alkunu tana da fassara da yawa in ka duba Fathul Bari sharhin hadisin da muke karantawa mujallad nabi shafin 490 ya kawo bayanin Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi yana cewa innal qunuta warada li asharati ma'anin kalmar al-qunutu ta zo da ma'ana guda goma ma'ana daban-daban har guda goma sannan sai ibn hajar ya ce alkunutu yutlaqu ala ma'anin don haka shi alkunut ana wato kalma ce da take daukan ma'ana da yawa wal muradu bihi huna amma abinda ake nufi da alkunut anan da Anas bin Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata guda yana alkunut abinda Anas yake nufi addu'a fi salati yin addu'a a cikin sallah fi mahallin maksusin min a wani mahalli wanda shari'a ta keɓe kuma wannan addu'an ana yin sa ne a tsaye wannan shine abinda Anas bin Malik yake nufi kama qala imam baji fi sharh al-Muwatta al-Muntaqa haka na al-Imam baji shi ma ya faɗa a littafin al-Muntaqa mujallad na farko shafin 281 Ibn Manzur bayan ya kawo misali da waɗannan fassarori na kalmar al-qunut a littafin lisanul arab yace wal mashhuru fi lugha abinda yafi shahara a yanzu a harshen larabci shine annal qunuta addu'a da zaran an ce al-qunut to ana nufin addu'a kuma haka din da zaran an ce al-qunut ana nufin addu'a yace domin kalmar addu'a ɗin sai ta ɗauki dukkan fassaran da muka yi bayani a kai wa haƙiƙatul ƙaniti annahu alƙa'imu bi amrillah idan aka ce alƙunut shine daɗewar tsayuwa ana ibada ta aiko alƙunut ta addu'a ta ɗauki wannan siffa fadda'i idza kana qa'iman khussa bi an yuqala lahu qanitun idan aka ce mutum yana sallah yana addu'a a tsaye kaga ya cancanci wannan sunan na mai yin alƙunut li'annahu zakiru lillahi ta'ala saboda yana mai zikirin Allah kaga kuma sallarsa za ta yi tsawo dadewar da yayi a sallah yana daga ma'anar alqunut din wa huwa qa'imun ala rijlihi yana tsaye akan kafafunsa fa haqiqatul qunuti al-ibada don haka haqiqanin ma'anar alqunut ibada ce ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ma'anar alqunut akwai ibada ya shafi wanda ke tsaye yana addu'a a sallah idan aka ce biyayya ga Allah ya shafi wanda ke addu'a a cikin alkunut idan aka ce daɗewar tsayuwa ya dace da wanda ke addu'a a cikin alkunut saboda haka dukkan waɗannan fassara da aka yi makalmar alkunut sai ta dace da mutumin da yake tsaye yana addu'a a lokacin da yake sallah wanda shi da ya fi shahara to abin da wannan hadisi yake karantar da mu shine musiba ta auku ga annabi Muhammad ta auku ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. musiba ta auku fitina ta auku ga musulmai a zamanin manzon Allah mai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi sai ya kama yin alqunut ana bin malik ce tsawon wata guda sabin takeici a yau shine halin da musulmai suka shiga da dama akwai garuruwa a nan arewa waɗanda suka ƙirƙiro wata ibada wacce ba ta da asali saboda fitina ta auku sai a sa mutane su haɗu a filin idi sai a sa mutane su haɗu a filin idi sai a haɗu a yi nafila ko dai su yi can iko kowa yi nafila saraka a biyu sai a yi ta addu'a kuma a yi ta wa'azi kuma za a yi ta yi bayan mako wannan yana aukuwa yanzu haka a garuruwa da dama za a haɗu filin idi a yi sallah ko dai liman ya ba da sallah kaga sallar idi kenan ko sallar idi ta fitina sallar idin fitina bayan an yi raka'a biyu ko wani malami tashi ta wa'azi la haula wala quwwata illa billah babu shakka wannan musiba ce akan musiba domin yana daga alamar bid'a shine sanya ma ibada lokaci wato ba wanda ya isa ya ce a yi abu kaza a lokaci kaza sai Allah ba wanda ya isa ya ce a yi abu kaza a siffa kaza sai Allah babu wanda ya isa ya kirkiro wata ibada sai Allah subhanahu wata'ala saboda haka da zaran mutum ya ƙirƙiro wani aiki to ya haɗa abubuwa guda biyu na farko ya shirka am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-dini malam ya azan bihillah saboda an samu kenan wani wanda zai kirkiro ibada ga mutane ya kirkiro musu ibada ya ce ku je ku wanda kuma Alƙur'ani ya nuna mana babu mai ikon yin haka sai Allah subhanahu wataala don haka da zairan mutum ya kirkiro ya yi shirka ga Allah na biyu sannan ya yi bid'a domin idan ka ce ga wata ibada da za a yi a wani lokaci a wani lokaci to babu mai sanya ibada a lokaci sai Allah babu mai sanya ibada a wani lokaci sai Allah don haka mutum ya yi bidi'a in ma ka kirkiro wata ibada wacce babu ita bidi'a ne ko kuma akwai ibada shi yasa ake kiranta bid'atun ibafiyya akwai asalin ibadan nafila raka'a biyu da safe ai akwai ta nafila raka'a biyu da safe sallar walha wannan babu shakka sunnar manzon Allah ce amma ita wannan nafila raka'a biyu sai ka mata wani lokaci ka ware mata lokaci ka ce bayan sati a haɗu a yanzu ka canza ma ainihin nafilar manzon Allah siffa ko ka ce a yi a wuri kaza nan ma ka canza wa nafilar manzon Allah siffa saboda haka alamar bidiya ita ce in ma a bayyana adadin ibada adadin babu shi a sunnar manzon Allah ko a sama ibada lokaci wannan lokacin babu shi a sunnar manzon Allah ko a sama ibada wata siffa siffar da babu ita a zamanin manzon Allah to abubuwa uku ɗinnan suna nuna cewa abinda aka yi nan bid'a ne kuma kamar misali ibnu taymiya ibnu qayyim al-jawziyya al-imam shatibi ibnu usaymin muhammad nasiruddin al-albani duk sun yi magana akan waɗannan siffofi na bid'a kamar a majmu'u fatawa mujalladi na 20 shafin 196 da littafin ibn taymiya iktiba'u siratul mustaqim mujalladi na biyu shafin ɗari shida da uku da littafin ibn al Jauziya al-jawziya ilamul muwaqqi'in mujallad na uku shafin ɗari da hamsin da bakwai da littafin al-i'tisam na al-imam shatibi mujallad na farko shafin ɗari hudu da tamanin da shida haka littafin ahkamul jana'iz na muhammad nasiruddin al-albani shafin ɗari biyu da arba'in da biyu الشرح الممتع لابن القصيم مجلد نهض شافي نهم سند شدة للتافن البدع والمحدثات shafi na arba'in a zamanin al'imamu malik akwai wani almajirinsa da ya ba da labarin shi ana kiransa ibnul majishun ibnul majishun yana cikin almajiran al'imamu malik ya ce annahu a malikan ya kulu ya ji al'imamu malik yana cewa almajirin eh, al'imamu malik ibnul majishun ya ba da labarin al'imamu malik yana cewa man a haddasa fi hazihil ummati shay'an duk wanda ya kirkiro wani abu ga wannan al'umma ta annabi Muhammad ya kirkiro wani abu ga al'ummar annabi abin da ya kirkiro ya shafi addini ya shafi addini domin sallah addini ne ko ibada ce sallah ibada ce zikiri ibada ne dukkan wata ibada da mutum ya kirkiro lam yakun alaihi salafuha al-imam malik yace magabata ba su san da wannan ibadan ba faqad za'ama anna rasulullahi khana risala to kamar yana cewa ne annabi muhammad ya ci amanar allah bai isar da sakon gaba ɗaya ba kuma gaskiya ne domin idan ka ce yanzu ga wata nafila da za a je filin idi a yi saboda maganin fitina wato kana nufin akwai wata hanya na magance fitina wacce manzon allah in ma ya santa ya ƙi gaya wa mutane yanzu kai za ka gaya musu ko kuma manzon allah bai santa ba amma yanzu kai allah ya sanar da kai kowane ɗaya daga cikinsu haɗari ne idan ka ce manzon Allah ya sani bai faɗa ba ya ci amana kenan ko idan ka ce manzon Allah bai sani ba yanzu kai ka sani zaka ga yawan mutane to kaga sabon annabi kenan ka zama sabon annabi wanda nan ma kuma hadari ne Allah ya kare mu al-Imam Malik yace hujja ta ita ce saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na gama muku addini wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku dukkan wata ni'ima wa rabitu lakum al-islam dina na yarda musulunci ya zama addini gare ku nan idan ana neman hanyar ijaba samun hanyar ijaba ni'imar Allah ce musiba ta sauka ga mutane sanin hanyar da Allah zai kawar mana da wannan musiba ai ni'ima ce ko wanda ya san wata hanyar da za a kau da fitina sabanin manzon Allah kaga yana nuna cewa ya san wata ni'imar da Allah bai cika ta ga manzon Allah ba Allah ya sa muna ganewa Allah ya kare don haka al Malik ya fa ma lam yau yawma izin dinan duk abin da bai zama addini ba a zamanin annabi fala yakunu al-yawma dinan a yau ba zai taba zama addini ba don Allah ya riga ya gama abin sa tuntuni wannan yana littafin al-Imam eh, al a mujallar na farko shafin 494 da littafin Ibn Hazmi al-Ihkam mujalladi na shida shafin 225 wannan ita ce matsala ta farko anas bin malik ya tabbatar mana sunan alkunut akwai shi a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matsala ta biyu da muke fahimta game da wannan hadisi shine hujja daga cikin hujjojin da suke nuna kunutun nawazil kunutun nawazil don alkunut iri-iri ne akwai alqunut na witri akwai alqunut an-nawazil alqunutun eh, nawazil shine alqunut wanda ake yin sa saboda musiba ta sauka shi yasa ake kiransa qunutun nawazil an-nawazil jam'u nazila mai ake nufi da nazila a shadida min shada'idid dahri a samu wani shekara wata shekara ko wasu shekaru ko wani zamani ya zo mai tsanani ga mutane musiba ta sauka ga mutane wacce ba a samu irinta ba daɗewar lokaci to wannan musibar ita ce ake kira nazila ita ce ake kira nazila ash-shadida min shada'id ad-dahri tanzilu bin-nas an dade ba a samu fitina ba tsakanin mutane sai fitina ta sauko to wannan fitina ana kiranta an-nazila to don haka yasa ake kiran wannan qunutun nawazil al-qunut da ake saboda musiba ta sauka ga musulmai kaga kenan abinda ya kamata musulmai su yi idan bala'i ya sauka gare su ga labarin da Anas bin Malik ya bayar zamaninsa an kashe manyan sahabbai kaga babban tashin hankali ne an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake kiransu alƙurra har mutane saba'in hankali ya tashi ba a taɓa samun eh, kisa ga sahabban manzon Allah kamar wannan lokaci wato shine karon farko da aka samu wannan tashin hankali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama yin alƙulu ka duba littafin al-Imam razi Mukhtar Sihah shafin 273 wa huwa ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahaba yaf'alunahu wahdahu inda wuqu'i ibalai. wannan shi shine kadai abinda annabi ke yi idan bala'i ya sauka idan wani ya tambaye ka idan musiba ta auku ga musulmai me ya kamata su yi ka ce alkunut iyaka idan ya rena alkunut to ya rena sunnar manzon Allah wannan ita ce hanyar da manzon Allah ya bi kuma Allah ya kawar mar da musiba ashe kenan ba a raina ta ba a raina ibadar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riko da ita ba a raina hanyar da manzon Allah ya bi saboda kawar da bala'i ko musiba da ta auku ga musulmai to kaga wannan shine ita kadai ce hanya babu wata hanyar da ta wuce alkunu sai gyara hali wanda duka yana daga dalilin saukar musiba shi ake la'akari da shi yawaita sadaka gyara halayya saboda la'akari da abubuwan da ake yi waɗanda dalilin su musiba ta sauka ga mutane don haka alkunus ɗin nan a akasarin malamai sun ce babu shakka suna ce ingantacciya kamar misali masabata al'imamu abu hanifa masabar al'imamu shafi'i masabar al'imamu ahmad bin Hambal. in ka duba littafan fiqihun mashabobin kamar raddul muhtar mujallar na biyu shafi na goma sha ɗaya da almajmu ta sashin mashaba ta alimamu shafi'i mujallar na uku shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu da littafin almugni ta sashin mashabar alimamu ahmad bin hanbal littafin ibn Kudama mujallar na farko shafi na ɗari takwas da ishirin da uku da kitabul insaf eh, mujallar na biyu shafi na ɗari da saba'in da hudu waɗannan mashabobin akasarin malamai a tarihin musulunci ah, don haka yasa ibn hajar ya kawo wannan hadisin don ya tabbatar maka ga wata sunnar manzon Allah ga wata sunna ta annabi Muhammad abinda ake yi idan musiba ta auku sai kawo maka hadisin Anas bin Malik tunda ya kawo ma hadisi ya gama magana sahabi ya baka labari ga abinda manzon Allah ya lokacin da fitina ta auku don haka yasa waɗannan masahabobi duka sun yarda da wannan sunna al'imamu abu hanifa al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hambal mazhaba ɗaya ce ba ta yarda da alƙunuti ba ita ce mazhabar al'imamu malik mazhabar al'imamu malik in ka duba littafin mudawwana littafin al-mudawwana mujalladi na farko shafi 224 al-imamu malik yana cewa ma nasa illa wa hum yal'anuna kafara na'am wata ramadan mutane suna la'antar kafirai kala sai ya ce amma duk da haka laisa alaihi al'amal shi baya ganin dacewar ayi al-qunut wala ara an ya'mala bihi wala yaqnutu fi ramadan la fi awwalihi wala fi akhirih bana ganin ya kamata ma wani al-qunut a watan ramadan ko a wani wata in ma a farkon ramadan ko karshen sa wala fi ghairi ramadan al-qunut gaba ɗaya shi bai ganin ya kamata ayi wala fil witri aslan yace asali ma ko da a witri ne kada ayi al-qunut kaga al-imam malik shine wanda a fahimtarsa bai kamata ya yi alkunutu ba kar ka manta cewa babu ma'asumi in ba manzon Allah ba komai darajan ilimin dan adam sai Allah ya bashi gazawa saboda me dan ya nuna maka katashe ne dama waye cikakke shine annabi Muhammad shi ne kadai wanda zaka sallama wa maganarsa ba a rena al-Imam Malik saboda an same shi da kuskure abinda ake mar shine a nema masa gafaran Allah amma abin mamaki ne don haka yasa manyan malamai a tarihi sun yi mamakin matsayin al'imamu malik game da wannan matsala kamar ibnu taimiyya a littafin majmu'u fatawa mujallar 21 shafi na 152 ya ce sun mamin al'ajabi yana daga cikin abin mamaki ga babban malami na sunna annahu la yastahibbul mudawama alaihi fil witri ya ce shi bai son a ce an yi alkunuti an dawoma kai a witiri allazi huwa min matnil hadith wanda hadisi ya tabbatar da wannan wa yudawimu alaihi fil fajr amma kuma al-imamu malik sai ya dawo ga alkunut din a sallar asubahi sannan alkunutin da al-imamu malik yake son a yi a cikin sallar asuba lam yunqal anin nabiyyi ba a dauko shi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qalahu fil fajr babu labarin cewa manzon Allah ya yi magana akan a riƙa yin alkunut a sallar asubahi wa min al-ma'lum bil yaqini baruri yace abu ne sananne abu ne sananne a hali na larura cewa ba sai an gaya maka ba annal qunuta law kana mimma dawama alaihi da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsawon rayuwarsa yana alkunut a sallar asubahi da dai hakan ya auku ba sai an gaya maka ba a larura lam yakun haza mimma yuhmal zai yi wuya a ce an yi watsi da wannan ba a bada labarin shi ba zai yi watsi a ce sahabbai ba su bada labarin shi ba wala tawaffarat dawa'i sahaba thumma tabi'ina ala naqli za a samu sahabbai da tabi'ai sun kawo labarai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yuhmilu shay'an min amri salati saboda me ita sallar gaba ɗaya irin ta annabi babu abin da sahabbai suka manta ba su bada labarin ta ba allati kana yudawimu alaiha illa naqalu duk abinda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda ya tabbata cewa annabi yayi shi a sallah to sahabbai sun bada labari shi da dai a ce dawwama akan alqunut a sallar asubahi sunna ce ta annabi da dai a ce hakan ne wallahi da sahabbai sun bada labari sai zama abinda al-imamu malik ya rike sai zama shine abinda ba shi da hujja daga manzon Allah abinda al-imam malik ya sake shine da ya tabbata sunnar manzon Allah wato abin sai ba da mamaki wanda da yawa babu shakka malamai suna suna maganganu akan matsayin al-imam malik ta wannan sashi to kuma cikin ikon Allah kasancewar littattafanmu duk suna cike da fahimtar al-imam malik sai ya zama mutane ana nuna musu karkoyi al-qunut to tunda aka ce karkoyi al-qunut babu shi a littafi sai aka koma kirkiro sallar idi a lokacin fitina saboda babu alƙulun shine hadarin bidi'a malamai suna cewa idan ka bar sunnar annabi guda daya to labudda sai ka cike gibin da wata bid'a Allah ya samu gari duk wanda ya bar sunnar manzon Allah guda daya to zai samu gibi jibin na sai ya yi ta laluba ina zai samu abin da zai cike ba zai samu ba a sunna sai ya koma wajen bidi'a sannan ya ɗauko bidi'a guda ya ce zai cike wannan gibi kuma ba zai toshe ba don haka yasa malamai suke cewa ita rayuwa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta da tsari na sunna rayuwa gaba ɗaya idan ka cire sunna guda to abin da zai biye bayansa shine bid'a idan ka kau da bidi'a, kar ma ka ce a tsaye da sunna la ka kau da bidi'a da ka kau da bidi'a sunna sai ta tsaya kana kawar da bidi'a sunna za ta tsaya don haka ka daina ma faɗa da bidi'a kai dai karantar da sunnar manzon Allah idan kana karanta wa mutane sunnar manzon Allah kama yi watsi da bidi'a da zaran sun bar da zaran sun yi riko da sunna su da kansu za su bar bidi'a dan ba sa haduwa bidi'a da sunna ba su haduwa wuri guda Allah ya sa mun gane saboda haka wannan hadisi na Anas bin Malik ya tabbatar mana cewa alqunut sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ingantacciya yana da kyau kuma mu sani ba wajiba bace alqunut ba wajibi bane don haka dan mutum bai yi ba laifi bane kamar in ka duba fatawa islamiyya mujalladi na biyu shafi 159 kuma wannan hadisi yana karantar da mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunut din shin ya yi shi a bayyana ne ko a ɓoye eh, karanta hadisin anas bin malik kamar yadda ibn hajar ya kawo kanata eh, shaharan anna rasulullahi kanata shaharan manzon Allah yi alkunut na wata guda ba'adar ruku'i bayan ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arab yana addu'ar wato halaka ga wani tsatso na larabawa ga wata zuriyar larabawa yana musu addu'an halaka shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunut nan a bayyane ne ko a boye zaka iya bada amsa da a ce a boye ne da Anas bai san me annabi ke yi ba tunda har yace yana addu'ar halaka akan wasu kaga yana jin abin da yake faɗa kenan ko Allah ya samu gani to sannan kuma akwai labarin Abdullah ibn Abbas labarin Abdullah ibn Abbas game da alqunut din tunda mun ce akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullah ibn Abbas akwai hadisin Anas bin Malik abdullah bin abbas ya ce kanata rasulullahi shaharan mutatabi'an manzon Allah ya yi alkunud wata guda a jere mutatabi'an a jere sai ya ce fi zuhuri wal asri wal magribi wal isha'i subhi kaga abdullahi bin abbas ya warware mana garnama ya kawo sallolin gaba ɗayan su guda biyar sallan azhar la'asar magriba isha'i asubahi fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah sai ya ce idan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamidahu fi raka'atil akhira a raka'an karshe kaga kenan ya gaya maka sai an ɗago daga ruku'i ko kamar yadda Anas bin Malik ya faɗa haka na Abdullah bin Abbas ya faɗa sai annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu fi raka'atil akhira a raka'an karshe yad'u alaihim yana addu'ar musiba akan waɗannan larabawa yace ala hayyin min bani sulaimin ala ri'lin wa Zakawana wa usayya abdullahi bin abbas ya ce yana addu'ar halaka akan tsatson banu sulaim akwai ƙabilar ri'il akwai kabilar zakawan akwai kabilar usayya wa yu'amminu man khalfahu waɗanda suke bayan annabi suna cewa amin kaga abdullahi bin abbas ya gama magana in ba su ji addu'ar manzon Allah ba za su yi amin kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alqunut don haka yasa Abdullahi bin Abbas ya gane kabilun ma da ake addu'a Allah ya halaka su din Allah ya saukar da musiba akan su aka ya gane cewa akwai ri'il akwai zakawan akwai usayya sannan sahabbai suna ji don haka yasa suke cewa amin hadisin Abdullahi bin Abbas yana sunan Abi Dawud kitabus salati babul qunut fi salawat hadisi na 1443 yana musnadul imami Ahmad hadisi na 2746 abdullahi bin abbas shi ma ya kara da bayanin cewa arsala ilaihim ya ila al-islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabbansa mutum saba'in ba don su yaƙi ba sai don harkan da'awa su kira su zuwa ga musulunci faqataluhu sai suka kashe su fakana hadha miftah miftah al-qunut bin abbas yake don haka wannan sai ya zama shine mabudin al a tarihi wannan hadisin na abdullahi bin abbas shi ma isnaduhu hasanun in ka duba sahihu sunan abi daud hadisi na 442 da kuma sahihu sunan ibn majah hadisi na 389 don haka al-imam shaukani a littafin nailul Autar a mujallar nabi shafin 400 ce fihi wannan hadisi ya karantar da mu annal qunuta lin nawazil shi alqunut da ake saboda saukar musiba la yaqtassu bi ba'd salawati bi kebe ma wasu salloli ba in ji alimamu shaukani saboda abdullahi bin abbas ya ce salloli biyar din nan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alkunut kaga alimamu shaukani ya ce don haka ƙunutun nawazil alkunut da ake saboda saukar fitina ba ta tsaya masalla ɗaya ba fa huwa yaruddu ala man khassasahu bi salati fajr indaha kaga wannan martani ne ga wanda ke cewa ana alkunud ne kawai a sallar asubahi ga maganar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka san maganar sahabi ta fi maganar tabi'i bare ma tabi'u tabi'ina idan aka ce eh, al'imamu malik ya ce a tsaya a sallar asubahi kuma abdullahi bin abbas ba sahabin manzon allah ne dan babban annabi muhammad ne ya samu shaidar ilimi a wajen manzon allah abdullahi bin abbas ya ce manzon allah ya yi salloli guda biyar gaba ɗaya yana alkunuti to idan kana da hankali sai ka gane abdullahi bin abbas sahabi ne ya fi kima ya fi daraja wajen musulmai fiye da al'imamu malik saboda sahabin manzon Allah ya fi tabi'i bare tabi'u tabi'ina Allah ya samun gadi in ka duba aunul ma'bud eh, mujallar na uku shafi na 319 ya ce fihi tasrihu bi anna mawdi alqunuti ba'da ar-ruku'i wannan ya tabbatar mana a ina ake alqunuti hadisin Anas ya gaya mana saboda Anas bin Malik ya ce kanata shaharan ba'dar ruku'i manzon Allah ya dauki wata guda yana alqunut a ina ba'dar ruku'i bayan dagowa daga ruku'u kaga an gaya mana wurin ma da ake yin alqunut bayan an dago daga ruku'i ka duba aunul mabud la qablahu ba kafin ruku'u ba wa huwa sabitu fi aksari riwayati akasarin riwayar da aka ba da labarin alƙunucin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akasari yana nuna cewa kafin ruku'i ne ba bayan ruku'i ba to wannan shine abin da eh, matsalolin da suka zo cikin hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yace kana tashaharan ba'da ruku anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana tashaharan ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arab ƙarshen maganarsa sai ce fun matarakahu daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yin alkunu saboda haka a nan yana da kyau mu sani kamar yadda alimamu shaukani ya faɗa wannan magana ta anas bin malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya bar yin alkunu babu shakka hujja ce take nuna cewa ba a dawwama ana yin alqunut saboda me saboda Anas ya ce thumma tarakahu don haka yasa al-Imam ne a littafin Nailul Autar a mujallar na biyu shafi na 395 yace wa'lam ka sani annahu qad waqa'a al-ittifaq ya kamata ka sani an samu daidaituwar fahimtar malaman sunna ya kamata ka san da wannan domin abinda duk aka samu ittifaki wajibi ne musulmi ya tsaya a kai. haramun ne musulmi ya saba fahimtar da malamai masana fahimtar su ta daidaito a kai abinda duk aka ce ma an samu istifaki to ba daidai ba ne kai ka saba masa yace ka sani cewa an samu istifaki a tarkil qunuti cewa wajibi ne a bar alqunut fi arba'i salawati min ghairi sabab salloli guda hudu an samu a kai duka malaman sunna sun yi ittifaki sallan azhar la'asar magariba isha'i ittifakan dole ne a barin alqunut idan dai musibar da ta auku wacce a dalilin ta ake addu'an idan Allah ya kauda ita da zaren musibar Allah ya kauda ita shikenan sai a daina ittifakan to saura sallah guda ɗaya ita ce sallar asubahi lam yabqa al-khilaf illa fi salati subhi min al-maktubat wa fi salati al-witr min ghayriha abinda aka samu sabani tsakanin malaman sunna wato shine ita sallar asubahi fa ita sallar asuba shin za a dawwama ana alkunus a kanta ko kuwa a'a to don haka malaman fikihu suka samu sabani a nan fi mas'alatil qunut fi fajr sallah ta asubahi ita za a bar yin alkunus din ko za a ci gaba da yi saboda haka sai ibnu hajar da hikima yana magana akan hadisin akan hadisin Anas kun ga Anas bin Malik ya ce manzon Allah yayi wata guda yana alkunut sai ya bari da ya ce ya bari to sai ya kawo kuma hujja ta wanda ke ganin za a ci gaba da yin alkunut a sallar asubai mu ci gaba da karatu ya ce wale ahmad a riwayar anas bin malik wacce al'imamu ahmad ya ruwaito hadisin anas bin malik wacce al'imamu ahmad ya ruwaito a littafin al-musnad wa dara kotuni da kuma al'imamu dara kotuni nahwuhu min wajihin akar an samu makamancin wannan hadisi amma ya zo ta wata fuska wazada wato sai anas bin malik ya yi ƙari wazada yana nufin anas bin malik a riwayar al'imamu ahmad da kuma al'imamu dara kotuni an samu ƙari a maganar anas bin malik wanda ya ba da labarin alkunutin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ya ce wa an mafi subuhi wannan ƙarin ba za ka same shi a wancan waɗancan maraji da ibn hajar ya kawo su ba dan ya ce wancan hadisin sai ya ce mutafakun alai ko wancan hadisi yana sahihul bukhari yana sahihu muslim mun yi maganar littafan hadisi waɗanda ake iya samu wannan riwaya ta anas bin malik amma sai aka samu ƙari a riwayar al'imamu ahmad da kuma al'imamu dara kotuni anas yana cewa wa amma fi subhi amma a sallar asubahi fa falam ya zali ya kanutu bai gushe ba yana ta yin alkunuti din hatta farakar duniya har sai da ya bar duniya kun ga kenan labarin guda ɗaya ne amma labarin daga farkonsa zuwa rabi shine wanda manyan malaman hadisi sun yarda da shi amma daga rabin zuwa ƙarshe fa sai aka samu wato al'imamu ahmad da al'imamu dara kotuni su ne waɗanda suka kawo wannan riwaya lafazin anas bin malik yanda ya zo shi ne an anas bin malikin qala yace ma zala rasulullahi yaqnutu fil fajiri hatta farakar duniya dunya wannan shine lafazin da zo a hadisin manzon Allah bai gushe ba yana yin alkunuti a sallar asubahi har sai da ya bar duniya wannan riwaya tana cikin sunan dara qutni kitabul witri babu sifatil kunuti wa bayani mawdi'ihi hadisi na 1674 da as-sunan sughra littafin al-Imam al-Baihaqi kitabu salati babul qunut fi salati subh fi rak'ati thaniya ba'da ar-ruku'i hadisi 446 da kuma as-sunan al-kubra kitabu salati babu dalili ala annahu lam yatruk asla asla al fi salati subh hadisi na 3104 wannan riwaya ƙari da aka samu ɗinnan ƙarin nan da aka samu ibn hajar saboda hikima na malamai bai fara kawo bai hada shi da wancan ba sai ya fara kawo maka farkon magana da ya kawo farkon magana sai ya gaya maka ga tushensa inda aka samo maganan nan yana sahihul bukhari yana sahihu muslim amma fa an samu ƙari akan labarin anas wannan kari bai zo a sahihul bukhari da muslim ba ga inda ya taho yana al-musnadul imami ahmad yana as-sunanul uh, daraqutni wannan ƙari da aka samu din bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba riwayan nan mun riwaya ce munkar saboda saboda ta saba ma ainihin asalin labarin Anas bin Malik kasan isnadi shine hadisi idan isnadi bai inganta ba hadisi bai inganta ba saboda ka ba a kafa hujja da wannan hadisi sai dai Ibn hajar ya kawo saboda ka san da cewar an samu waɗanda ke ganin akwai ƙarin riwaya ta anas da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yin alqunut a salloli guda hudu ne kawai amma ta asubahi bai bari ba har ba duniya ka duba zadul ma'ad da ibnu al-qayyim al jawziya mujallal na farko shafi na 276 amma kaga shi ibnu hajar da ya kawo wannan maganan bai ce ga matsayin hadisin ba bai ce ga matsayin hadisin ba illa dai kawai yace wa li ahmad wa dara qutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraka ad-dunya to ya shiru ko zaka ce ah, to wannan ibnu hajar ya ce hadisin ya inganta ne bare ya sake kawo maka wani wanda zai goge wancan sai ya ce wa anhu ko an kuma samo hadisin daga anas din shi din dai bin malik radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam anas yana cewa annabi kana la yaqnutu ya kasance baya alqunuti illa idza da'a li qaumin sai fa idan yayi addu'an alkhairi ga wasu mutane au da'a ala qaumin ko yayi addu'an saukan azaba akan wasu mutane to kaga an samu wata magana kuma ta Anas bin Malik ko kaga wannan magana ta goge wancan magana idan anas ɗin ne ya ce manzon Allah bai bar yin alkunuti ba har bar duniya yaya kuma aka samu hadisin anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin alkunut sai idan zai ma wasu mutane addu'an alkhairi ko kuma zai yi addu'an saukan azaba akan wasu azzalumai sannan kadai zai yi kaga kenan in ba wannan karo in ba wannan lokaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin alkunut bayan ya kawo wannan sai ibn hajar ya ce sahahahu ibn huzaima ibn huzaima ya inganta hadisin nan me yake karantar da kai wannan yana nuna maka ibn hajar yana cewa wancan maganar da ya kawo ta baya riwayar al-imam ahmad da al Dara daraqutni riwayar bata inganta ba shi yasa da ya kawo ta sai ya shiru ya shiru bai ce maka ba kyau ba amma sai ya kawo riwaya ta gaba ta anas bin malik bayan ya gama ta sai ya ce wannan riwayar al ibn ibnu khuzaima ya inganta ta kaga kenan kamar yana goge maganar baya kuma ba shi kadai ne akwai alimam kamaluddin bin abdul ibn al-humam mai littafin fatihul kadir sharhu kitab al a mujallar na farko shafi na 432 idan haka ya kawo maka hujja da take nuna manzon Allah bai ci gaba da yin alkunuti a sallar asubahi ba ya kawo hujjan amma sai ya kawo dalilin da ke goge wancan hujja an samu hadisin alibamu Ahmad da dara Daraqutni wanda aka samu ƙari cikin labarin Anas bin Malik yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar yin alqunuti a sallar asubahi ba har ba duniya to sai ya ce to ga wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ji Anas baya alqunuti sai in zai yi addu'an saukar alkhairi ga wasu mutane ko kuma idan zai yi addu'an saukar azaba ga wasu azzalumai anas ɗin ne kuma dai ba wani ba kaga anas ɗin ya bada labarin kaga ya goge wancan magana to sai ya daga kawo wata hujjar kuma da zai nuna maka manzon Allah bai ci gaba da yin alkunutin nan ba sai kawo hadisi na gaba wa an sa'ad bin tariq al-ashja'i haka ne ko an karbo hadisi daga sa'ad bin tariq al-ashja'i wannan tabi'i ne